This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi lahashin gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 26 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai. Iran ta ce martanin da za ta mayar na kisan gillar da aka yi wa shugaban siyasa kungiyar Hamas a Tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. amurka na gargaɗin yiwuwar fuskantar bala'in bahalli a tekun maliya bayan harin da 'yan tawayen hutu na yaman suka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya wuce rasha ta kai hare-hare a kan ukraine da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami cikin daren jiya to kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa yau take ranar hausa ta duniya kuma za a ji yadda aka gudanar da bikin wannan rana a jamhuriyar nijar duk in ka diba bahaushe watakila ya samu hullanci a jinin shi ya samu barbarci jinin shi ya samu buzanci jinin shi kenan tsakaninmu da hausawa da fulani ba wani bambamci haka kuma za a ji cewa gwamnatin kasar kamar na gargaɗin iyaye da su guji kare dokokin hana sa yara aikin karfi a kasar dole ne su je su yi talla don mu iya biyan bukatun mu na cikin gida ta yi wasu tarani abinci da kuma kula da lafiyar mu. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu a ke aiko mana ta imel. To amma fa duka sai man fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arachi ya shaidawa takwaran aikinsa na ƙasar Italiya cewa martanin da iran za ta mayar na kisan gilar da aka yi wa shugaban siyasar kungiyar hamas a tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri a cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen iran ta fitar a yau litinin ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin arakci da ministan harkokin wajen italiya antonio tayani ta kuma rawaito cewa arakci yana mai cewa iran ba ta neman ta da zaune tsaye amma ba ta tsoron hakan Iran dai ta dora alhakin kisan gillar da aka yi wa jagoran siyasar Hamas Ismaila Haniya a kan Isra'ila, yayin da Isra'ila ba ta tabbatar ko musanta hannu ba. Kisan dai ya taimaka wajen haifar da fargabar barkewar rikici a yankin, tare da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza, da faɗan da ake yi kowace rana na tsallaka iyaka tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a ƙasar Labanin. a halin da ake ciki kuma amurka na gargaɗin yiwuwar fuskantar bala'in muhalli a tekun maliya bayan harin da 'yan tawayen hutu na yemen suka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya wuce jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗa da yammacin jiya lahadi cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dole ne ya yi allah wadai da harin da 'yan tawayen hutu suka kai kan jirgin mt delta sionion Thomas Greenfield ta faɗa a shafin X cewa ayyukan ta'addancin hutu na barazana haifar da bala'in mahalli tare da mummunan sakamako ga yankin. Ta ce ya kamata kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a gaggauta aiwatar da wani ƙuduri na watan Janairu mai kira ga 'yan tawayen huti da su daina kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun Maliya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'a ƙasar Ukraine sun ce Rasha ta kai hare-hare a wurare da dama da jirgi mara matuki da makami mai linzami a kan Ukraine a yau Litinin. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da ɗaukewar hasken wutar lantarki a sassan birane da dama. Firaministan Ukraine Denis Shemhal ya faɗa ta kafar Telegram cewa hare-haren Rasha sun shafi yankuna sha biyar na Ukraine. Shamihal ya ce Ukraine na bukatar makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma izini daga ƙawayenta da ke ba da makaman domin kai hari a kan yankunan da Rasha ke harba makamai masu linzami a Ukraine. Ya ce Ukraine ta dogara ga goyon bayan ƙawayenta kuma Rasha za ta ɗanɗana kudarta. Gwamnan Nifro Petrovich Sarhi Lusak ya ce an kashe mutum ɗaya tare da lalata gidaje da dama a yankinsa. A yammacin birnin Lusk, wani hari da rasha ta kai ya kashe mutum guda tare da lalata wani gini to nan ba da jima ba hafi zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan ƙungiyoyin bunƙasa harshen hausa da al'adun bahaushe a jamhuriyar nijar sun gudanar da bikin tunawa da ranar hausa ta duniya kamar yadda a bikin ke gudana a ƙasashen hausa wannan a yau litinin 26 ga watan agusta yanayin tsaron da ake ciki a Nijar da makwabta ya sa hukumomin wannan kungiyoyi karkata alkalar shagungunan wannan rana kan gudunmawar da harshen Hausa ke badawa a ayyukan wazar zaman lafiya. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan rahoton. ɗakin taro na cibiyar raya al'adu sai sai oje na birnin yamai a wannan litinin kenan inda ƙungiyoyin bunƙasa harshen hausa suka hallara domin bikin ranar hausa ta duniya wacce ta samo asali a 2015 bayan da wani dan najeriya ya yi kiran masu amfani da kafar sadarwar twitter su rinka rubuce-rubucen su da haruffan hausa don bunƙasa harshen ta wannan hanya ranar wacce ta ƙara samun karbuwa ta zama wata damar tantauna matsalolin al'umma sabili kenan aka ta hallakar da bikin na bana kan gudunmuwar harshen hausa a sha'anin wanzar da zaman lafiya magajiyar masarautar kwargon hajiya rabiatu ya'u kusa ce a kungiyar jaruman hausa mu mata mu ne ke da iya su ma mazan wanda muke tare da su muna iya jayo hankalinsu mu ce musu su bar shiga harkar ta'addanci kabilanci da wani abubuwa wanda zai kawo eh, eh, eh, tashin hankali a cikin ƙasa ko a cikin duniya ma baki daya yayin da alkalma suka nuna cewa najeriya na da hausawa kusan miliyan 60 an gano cewa kashi kusan 60 daga cikin ɗari na jama'ar nijar mai mutane miliyan 27 suna jin hausa abin da ke fayyace matsayin harshen a ayyukan faɗakar da jama'a ta wannan dalili ne ma gwamnatin nijar ta tashi haikan da yunkurin shimfiɗa tsarin karatu da harsunan gida a makarantun boko kamar yadda ministar ilimi da bunƙasa harsunan gida dr elizabeth sharif ta bayyana shugaban ƙasa cikin umurnan da ya bani na farko shine mu ga yadda za mu yi eh, tsarin ilimi ya zamanto ya dangantaka da al'adunmu da al'amuran ƙasa to idan mun ce al'adu kuma mun ce harsunan mu duka hausa da sauransu ƙasanmu akwai hausawa akwai zabarmawa akwai larabawa akwai dukan ƙabilu to yaya ne wani irin kalmomin hausa ne muke iya amfani da su a kowane lokaci dan da mu kawo zaman lahiya. kamar kungiyoyin kare hakkin mata da yara wato kongafen ta jaddada aniyar bada gudunmuwar da za ta taimaka a cimma gurin da aka sa gaba a karkashin taken ranar ta bana in ji shugabar su madam kako hajiya fatima. bunƙasa kwanci hankali dole za mu kama ma mu mata. an yi amfani da wannan dama don jajantawa al'ummar hausawan duniya rasuwar sarkin sabon birni ta najeriya wanne 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla bayan shafe makonni suna garkuwa da shi da sunan neman kuɗin fansa dattawa irin su tsohon shugaban majalisar jihar zandar alhaji mutari usman sun yi kira a kai zuciya nesa a duk lokacin da irin haka ta faru duk in ka diba bahaushe watakila ya samu hullanci a shi, ya samu barbarci jinishi ya samu buzanci kenan tsakaninmu da hausawa da fulani ba wani bambamci ya kamata mu kan mutaka tsantsan mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. An kuma gayyato masana kan tarihi da al'adun Hausa da za su gabatar da laccoci kafin a karkare da muhawarar bainar jama'a. A ɗaya gefe wannan biki lokaci ne na baje kolin littattafan Hausa tun a ƙarshen shekarun 1960 zuwa farkon shekarun 1970 ne nijar ta fara gwajin karatun yaƙi da jahilci don ilmantar da waɗanda ba su sami shiga boko ba a lokacin da suke yara ƙanana hausa na daga cikin harsunan da wannan shiri ya shafa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sulaimu wani barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya damar da karshen labaran duniya. Hukumar lafiya a yankin kudu da hamadar Sahara na Afirka sun ce gungun 'yan bindiga dauke da makamai da kungiyoyin 'yan tawaye na hana su shiga garuruwa da ƙauyuka da ake zargi akwai waɗanda suka kamu da cutar ƙyan dabbiri. Jami'ai a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun ce ma'aikatan kiwon lafiya da ke kokarin shawo kan bullar kwayar cutar dabbiri na korafin matsalolin samun damar shiga garuruwa da ƙauyuka da gungun masu ɗauke da makamai ke aiki dakarun gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya suna yakar 'yan tawaye domin daƙila tashe-tashen hankula da rikicin siyasa da ya faru a shekarar 2013 ministan lafiya na jamhuriyar afirka ta tsakiya pierre somse ya ce Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Ya kamata kungiyoyin da ke dauke da makamai su sani cewa fararen hula waɗanda ke fuskantar barazanar barkewar kwayar cutar ƙyan dabbiri da ba taɓa ganin irin ta ba na buƙatar agajin gaggawa. Ya ce daga ƙasa da mutane goma da ake zargi sun kamu da cuta a 2023. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta ba da rahoton waɗanda suka kamu kusan 45 a wannan shekara. sannan karin waɗanda abin ya shafa suna cikin daji da yankuna masu nisa da ta yiwu ba za a iya ba da rahoto ba jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ita ma wata ƙasa ce da ke fama da rikice-rikicen 'yan bindiga na cikin gida kuma hukumar who ta ce ƙasar tana da sama da kashi casa'in da biyar cikin ɗari na adadin kusan mutane dubu goma sha bakwai da suka kamu da cutar ƙyan dabbiri da aka bayar da rahoto a duniya a wannan shekara. Kasar Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta ba da rahoton kusan mutane 530 da suka mutu daga cutar. Hukumomi a kasar Pakistan sun sanar a yau Litinin cewa 'yan da kayar baya sun kashe akalla mutane 30 a wasu hare-hare da suka kai daban-daban a cikin dare a fadin lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin kasar mai fama da rikici. Hukumomin sun ce rikicin ya fara ne da yammacin ranar Lahadi. inda wasu mutane dauke da makamai suka tare wata babbar hanya a gundumar mushal tare da kashe fasinjoji akalla 23 bayan da suka tilasta musu fitowa daga cikin motocin da suka tare ayyuba a cikazai wani babban jami'in 'yan sandan yankin ya shaidawa manema labarai cewa waɗanda aka kashe galibi 'yan punjab ne lardin da ya fi yawan jama'a pakistan ya ce maharan sun duba sunayen fasinjojin kafin su kashe su da kuma cinna motoci goma wuta kafin su tsere daga wurin. Muhammad Hafiz na ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adalla. A kasar Kamaru ana samun ƙananan yara da suke tallace-tallace a bakin hanya da cikin unguwanni musamman a lokacin bazara domin samar da kuɗin shiga ga iyayensu. Sai dai gwamnatin ƙasar tana gargaɗin iyaye da su guji karya dokokin hana sa yara aikin ƙarfi da sanya rayuwar yaran cikin hatsari. Ga rahoton Jodaka Dandaho da na fassara. Tsadar rayuwa ta yi kamari a Kamaru kuma iyalan Churobes Taylor mai mutane goma na jin raɗaɗin waɗanda suka dogara da ita don gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. A saboda haka, don rage nauyin da ke kanta, takan tura 'ya'yanta matasa kan titi don sayar da kayayyaki a lokacin hutun bazara. They Dole ne su je su yi talla don mu iya biyan bukatunmu na cikin gida. ta yi wasu turani abinci da kuma kula da lafiyar mu saboda a wasu lokutan muna yin rashin lafiya abubuwa sun yi tsada sosai a mu. duk da ƙoƙarin da take yi na biyan bukatun iyalinta stella tana damuwa da irin haɗarin da ke tattare da 'ya'yanta yayin da suke talla akan tituna Idan za su fita waje sai in yi ta'adda'a ina roƙon Allah ya kare min 'ya'yana domin abubuwan da ke faruwa a wajen ba su da kyau. Ina yi masa gargaɗi ba za mu iya yin hasashen abin da zai faru ba. Muna da wannan fahimtar. kuma mun gargaɗe su a kan kada ku je ku zauna a waje har zuwa maraice. Rashin aikin yi da talauci ne ke sa iyaye da yawa a Kamaru suna tura 'ya'yansu su je su yi aiki. A cewa wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar Denmark ta fitar a 2023. Rahoton ya yi nuni da cewa 'yan matan da ke sayar da kayayyaki a cikin unguwanni na tattare da haɗari, inda suke fuskanta haɗari kamar cin zarafi ko a yi garkuwa da su. Don tunkara kalubalen gwamnatin kamar na ɗaukan matakan taimakawa inda take baiwa iyaye mata damar samun kuɗin shiga ta hanyar koya min sana'o'in hannu kamar fasahar kwamfuta da ɗinki da kuma girke-girke. Cibiyar tallafawa matan tana nan don taimaka masu su zama masu dogaro da kai ta yadda za su iya kula da 'ya'yansu ba tare da dogara ga kuɗin da wasu daga cikin yaran za su iya taimaka masu da su ba. wasu iyaye suna tura 'ya'yansu don su kware a koyon wani abu maimakon bin wasu hanyoyi masu haɗari gidauniyar volcanic warrior sport da creational academy na koyar da kwasa-kwasai a fannonin kwamfuta ƙwallon kwando da kiɗe-kiɗe da sauran wasu abubuwa kyauta wasu kuma ana biya batun ilimi bai tsaya ga darussan da ake ɗauka a aji ba kawai ilimi ya ƙunshi abubuwa kamar wasanni kaɗe-kaɗe da sauransu waɗanda ke da muhimmanci a rayuwar yau Stella ta ce shirye-shiryen hukumomin gwamnati suna karfafa tattalin arzikin iyaye kuma suna da mahimmanci wajen hana yara yin aikatau. Ta kuma ce suna ba da horo kan amfani da injina da kayan aikin masana'antu ta yadda iyaye za su samu aikin yi da kuɗin shiga. Mun tsara shirye-shiryen ta yadda za su ɗore, saboda muna son mata su kasance masu dogaro ga kansu ta fuskar tattalin arziki ta yadda ba za su dogara ga wasu ba. Shirye-shiryen horarwa da ake kyauta da gwamnati ke ɗaukan nauyi suna da muhimmanci a yankin Buwa, inda mata sama da saba'in ke kammala horo a kowace shekara ƙarƙashin shirin na tallafawa mata, waɗanda yawancin suke samun aikin yi da jarin fara sana'a don samun ingantattun ayyuka. To ma'adalla a gaida abokan aiki da taimaka wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma ko da yaushe ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. To yanzu a nan Washington DC mu na cewa karfe 11 da minti 17 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji halin da ake ciki wajen inganta ilimin firamare a jihar Jigawa da kuma Najeriya baki daya. Ba aka shigo da wani sabon tsari sai aka yanzu za a yi abin da ake cewa Universal Basic Education Commission. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin soke takardar shaidan digiri na ɗalibai ko wayanda suka kammala karatun jami'a dubu ashirin da ɗaya da ɗari shida da tamanin da hudu a jami'o'i da ke jamhuriyar benin da kuma ƙasar togo da kuma hakan zai haifar yawanci in za a yi gyara yana da kyau a auna a ga kuma abin da gyaran zai ƙara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gangan auzunawa. ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa. A makon nan da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin soke takardun shaidar digiri na wasu ɗalibai fiye da dubu ashirin da ɗaya da suka kammala karatun jami'o'insu ko suka halarci jami'o'i a jamhuriyar Benin da kuma Togo. Gwamnatin tarayya dai ta bayyana takardun shaidan a matsayin na jabu domin kuwa hukumomi ba su amince da irin waɗannan jami'o'i da 'yan Najeriya ke halarta a ƙasashen na Togo da jamhuriyar jamhuriyar benin ba sanarwar da gwamnatin ta fitar dai ta bayyana cewa tun daga shekara ta dubu da goma sha bakwai duk wani wanda ya halarci irin wa'annan jami'o'i musamman ma dai wa'anda ake koyarwa da harshen turanci to tamkar dai bai halarci jami'o'in ba ne don haka ta umarci ma'aikatu na gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma masu zaman kansu da sun ɗauki irin wa'annan ɗalibai aiki to su hanzarta sallaman su daga aiki domin kuwa takardun shaidar nasu na jabu ne ko me wannan yake nufi rigakafi kenan ga irin waɗannan ɗalibai tambayar kenan da newa dr bashir yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina ta jihar naija ah, assalamu alaikum rahmatullah wato hakika shi certificate ko takardar shaida wacce take ta bogi ba ta gaskiya ba aibi ne kwarai da gaske a cikin tsari ko kuma system ko yanayi na farko dai mutumin da bai kware ba ba a satifayin din ya kware ba kuma ya shiga yana aikin da mai irin wannan satifiket din yake yi kaga yana da hadari misali ka ɗauki likita wanda ba a tabbatar cewa ya kware akan harkar likitan ba a zo kuma a sa shi aiki saboda ya mika takarda cewa yana da wannan wato kwarewa din kaga yana da hadari irin abubuwan da zai yi to shi yasa takardu na bogi wanda suke shaida na kammala makaranta suke da hadari kwarai da gaske a cikin al'umma to amma abin da ya kamata kullum a lura shine ya aka yi sakaci aka kyale irin waɗannan takardu na bogi suke suka zo ma har mutum ya samu har ya samu aiki har ya ci gaba da aiki da sauransu kuma za a kalli wato yawanci in za a yi gyara yana da kyau a auna a ga kuma abin da gyaran zai kara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gangan auzuna eh, kar a je a ballo wani abin kuma yanzu muna kukan rashin aiki muna kukan rashin abin nan da sauransu to la'alla waɗanda za a raba su da wannan aikin kuma su sake zama matsala a cikin al'umma don haka ni in tunani shawara ta ne misali yana da kyau a tattaro su baki ɗayansu a waɗanda suke da wannan in zai yi kenan a tara su wuri guda a sake shirya musu wani kware kwaryan abin da zai iya tabbatar da shin sun samu kwarewar koko ba su samu ba kamar yadda su ma da suke aiki a yanzu haka wasu suna bukatan wannan don aka gane waɗanda ba su da wannan cancanta shi kenan ah, kaga wannan yana da kyakkyawan dalili a cire sa inda suke in kuma aka ga suna da kwarewa sai a san wanda za a yi akalla a accommodating din abin da suke ciki ni abin da ya sa na faɗi wannan kuma halin da kasar nan take ciki gaskiya muna yanayi ne ƙara yawan mutane a cikin abin da ake ce masa ah, wajen labor market ba aiki ba sana'a nan wato musiba ce kwarai daga gaske musiba ce kwarai kamar yadda ba da karfi akan abin da ya shafi takardar shaida shi ma haka yake matsala ne don haka wannan mataki na minista na education gaskiya ne mataki ne mai kyau kwarai da gaske a ko waɗanda suke yawo da takardu na bogi kuma suke samun aiki suke yi to amma duk da haka kuma a bincike ya kamata a yi ga matasan mu waɗanda suke fitowa ba aiki din nan babu sana'a suna ta yawo a haka da Allah suna da kwalin bogin ko ba su da shi labarin da nake samu ma akan ce yanzu haka in ka kalli misali waɗanda suke zuwa nan ƙasa suna aiki irin su in china misali ka gan su a filin construction companies waɗansu za ka duba certificate ɗinsu ba wanda certificate ba ne mai kwari amma dai akwai kwarewan za a iya yin aikin sai ga suna yi saboda haka in za a samu wanda za su kware a karkatar da aikin su zuwa ga wani abu to ina ganin zai fi kyau waɗanda kuma dama suna aikin ne sai suka je suka nemo irin wannan na boge kaga sai a jawo su baya a cire wannan in akwai wani hukunci ma a hukunta daidai kokarin jin ta bakin wasu ɗalibai da suka halarci irin wayannan makarantu kawo yanzu ya ci tira idan mun samu za ku ji ta bakin su a mu na gaba yanzu kuma sai jihar jigawa inda kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar dr lawale nusa danzumo ya shida wakilinmu mahmud ibrahim kwari halin da shirin ilimi a matakin farko na ƙasa ya samar wajen ci gaban ilimi a jihohin najeriya musamman ma dai na arewacin kasar. To daga cikin abin da shafi bangaren ilimi shine aka canza tsarin ilimin da muke magana na National Primary Education Commission. Wanda lokacin da muna da makarantu a na primary da secondary school ne sai kuma ka tafi kwaleji ko ka je ka yi diploma ko ka je ka yi NC ko kuma ka tafi university ko jami'a inda da ka samu. Da aka shigo da wani sabon tsari sai aka ci to yanzu za a yi abin da ake cewa universal basic education commission kaga abin da yasa aka ce universal yanzu gaba ɗaya duniya ne aka ɗau irin wannan matakin amma matakin da ake da shi aika ga national commission national primary education commission kaga na najeriya ne kawai kaɗai wannan amma da aka zo kuma universal to sai zama duk duniya aka ce a aiwatar da irin wannan tsarin na universal basic education commission sauraka alif dubu biyu da uku shine majalisar ƙasa ta wani lokaci ta yi doka bayan an kai mata kudu daga gwamnatin tarayya ta tabbatar da kafa hukumar da ake kira ubec ita ce ta yanzu muke da ta University Based Education Commission kuma a jihohi aka ce a je a yi doka a kafa abin da kira SUBED State University Basic Education Commission. To alhamdulillah wannan shekara ta alif da uku a jigawa a kafa wannan hukuma a lokacin ina kwamishina na ma'aikatar ilimi matakin farko kamar yadda ke shi a yanzu. To muka kafa wannan hukumar SUBED na zama kwamishina a ma'aikatar to alhamdulillah tun daga lokacin nan aka tafi har zuwa yau amma kudurorin da yasa aka kafa wannan abu shine ana son a tabbatar da cewa an inganta hanyoyin biyo yara ilimi kowace kasa a kowace alƙarya kuma kuma a Najeriya a kowace jiha a kowace kamar kuma kuma a kowanne irin mataki shine ana son abin da ake cewa wato access ɗaya daga cikin kudurorin guda hudu kenan da aka kafa abin da ake kira millennium development goals wato kudurorin cimma burin kasashe da inganta su a cikin wannan karni na shekara a alif dubu ashirin da sauran haka da aka yi wannan daidai kenan shi na tabbatar shi an bayar access ko wani yaro ko daga ina yake ko ɗan gidan wani da shi ko a wace alƙara yake ko a wace al'umma yake a tabbatar da cewa an ba shi ilimi na makaranta na zamani na biyu shi ne a tabbatar da cewa an samu daidaito kan 'ya'ya mata da 'ya'ya maza an ba su dama sun je makaranta sun yi karatu sun ɗau darasi an ba su ilimi kamar da yadda za a iya ba 'ya'ya maza ilimi shi ne aka ce na uku shine akwai abin da ya shafi quality tabbatar da cewa da ingancin ilimin kansa ta hanyar yin matakan da ya kamata gwamnatoci su dauka to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku baban yarji jibrin ke ci a huta lafiya sai wani makon. Tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa. To da la'agai da baban gidan Jibrin yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne shehu adamu rijau kace tabbas masu murnar bisa samun karin albashi suna da hujjar yin haka to amma inda matsalar take shine su waɗanda ba sa aikin fa ya za su yi kenan ko ko su ba batunsu ake yi ba kai wani abin da sai a najeriya ciwon da ke damun mutum daban maganin da ake bashi daban ra'ayi na gaba ra'ayinka ne hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar niger kai ko cewa kai mu al'umma garin kalalabuwa kukanmu da kiranmu zuwa ga ministan dalibai na kwaleji shine ya kamata a kawo mana abinci zuwa ga dalibai na kwalejin da ke garin kalalabuwa da fatan allah ya sa mai girma ministan dalibai na mu nijar ya ji wannan kira nawa amin sun amin. sai kuma ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa hakika yadda tsaro ke ƙara yin tsaroro a najeriya abin akwai sosa zuciya a ce kullum dai labari baya wuce an kashe ko an sace mutane tabbas idan har tafiya ta ci gaba da tafiya haka to gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani kuwa allah ya kyauta amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantowa yau ra'ayinka ne buba fajewa kace gaskiya idan dai haka jagaba zai ci gaba da jan rigaman mulkin kasar nan to wallahi akwai matsala musamman ma yadda kayan masarufi yake kara hauhawa allah ya kawo mana dauki kan wannan labarin kasar nan amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa To madalla da wannan ko muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice. ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arachi ya shaidawa takwaran aikinsa na kasar Italiya cewa martanin da Iran za ta mayar na kisan gillar da aka yi wa shugaban siyasar kungiyar Hamas a Tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. A cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar a yau Litinin ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Arakci da ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani. Ta kuma rawaito cewa Arakci yana mai cewa Iran ba ta neman ta da zaune tsaye amma ba ta tsoron hakan. Amurka na gargaɗin yiwuwar fuskantar bala'in mahalli a tekun Maliya bayan harin da 'yan tawayen hutu na Yemen suka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya wuce. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya dole ne ya yi Allah wadai da harin da 'yan tawayen huti suka kai kan jirgin mt delta union. jami'a ƙasar ukraine sun ce rasha ta kai hare-hare a wurare da dama da jirgi mara matuki da makami mai linzami a kan ukraine a yau litinin lamarin da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla uku tare da ɗaukewar hasken wutar lantarki a sassan birane da dama Firaministan Ukraine Denis Shemhal ya faɗa ta kafar Telegram cewa har-harar rasha sun shafi yankuna sha biyar na ukraine hukumomin lafiya a yankin kudu da hamadar sahara na afirka sun ce gungun 'yan bindiga dauke da makamai da kungiyoyin 'yan tawaye na hana su shiga garuruwa da kauyuka da ake zargi akwai waɗanda suka kamu da cutar dabbiri jami'ai a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun ce ma'aikatan kiwon lafiya da ke kokarin shawo kan ɓullar ƙwayar cutar dabbiri na korafin matsalolin samun damar shiga garuruwa da ƙauyuka da gungun masu ɗauke da makamai ke aiki dakarun gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya suna yakar 'yan tawaye domin dakila tashe-tashen hankula da rikicin siyasa da ya faru a shekarar 2013 to ma da masu raro da haka muka ka kashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da za mu sake damu ku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballa ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma wadda ta haɗa shirin fiona mainan dudu da kuma ta bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr carol daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumar ke cewa ga shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum